hatani wa illa an tatijani abin nufo gajilani mutanen nasa zamani fakai ko kullu azmani wala ila la kar kadama ya hatani wa illa an tatijani abin nufo gajilani mutanen nasa zamani fakai ko kullu azmani wala ila ila shauti jani babba ne ana magana ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna kai malam shauti jani babba ne wala sai dai ka mutu ya fi ubanka duk dangin ku ba kamar shauti jani la haula wala kwata malam kai ka san shauti jani babba ne malam yusuf wanda aka ce irin Timbaza irin na shai ibrahim inyas irin girma da buwaya irin na shai ibrahim inyas amma aka ce wai shi almajirin shau Jani ne kai ka san akwai magana billahi kai ka san babba ne mutumin nan kuma ka san ya bude kai burge na shau Jani <laughs> yau malam a duniyan nan mai fasentar irin nashi ni ban gani ba dauko shehunka shi ta'addanci ya koyar ko baka yin can ba amma shauti jani yau duk mutumin da ya yi zikirin juma'a a duniya kowane lafazi na la'ilaha illallahu yana da percentage to a ɗauko calculator zai irgu na nigeria kadai ba zai irgu ba malam duk mutumin da ya ɗauki lazimin safe ya yi isgifari ɗari kowane isgifari kwaya ɗaya shauti jani yana da percentage duk mutumin da ya ɗauki lazimin safe ya karanta salatul fati shauti jani yana da percentage duk mutumin da ya ɗauki lazimin safe ya yi la'ilaha illallahu ɗari a kowane la'ilaha illallahu shauti jani yana da percentage duk mutumin da ya zo lazimin yamma ya yi istighfari ɗari a kowane istighfari kwaya ɗaya shauti jani yana da percentage duk mutumin da ya yi salatul fati ɗari a kowane salatul fati ɗari shauti jani yana da percentage duk mutumin da ya yi la ilaha illallahu a lazimin yamma kowane la ilaha illallah kwaya ɗaya shauti jani yana da percentage duk mutumin da ya zo wazifa ya kai ya yi a'uziya yana da percentage ya yi basmala yana da percentage ya karanta fatiya yana da percentage ya karanta isigibari talatin yana da percentage a kowane isigibari ya karanta salatul fati hamsin a kowane salatul fati kwada ɗaya yana da percentage wani ya karanta la ilaha illallah ɗari a kowane la ilaha illallah ɗari a kowace kwaya ɗaya yana da fasentin a kowane jauharatul kamal a jauharatul kamal salati salati daban-daban ina ji kusan hudu ne ko biyar a kowane guda ɗaya shau jani yana da fasentin eh? ka zai daga nan shau jani ba shi da abokin misali kai kuma shehunka ko ba ka ba duk mutumin da aka kafurta shi a duniya yana da wuziri an zan zancen ko? <laughs> ko ba gabanta ba duk lokacin da aka cewa wani kabiri shayinka yana da percentage duk lokacin da aka cewa wani dan shehunka yana da percentage duk lokacin da aka zagi wani malami shehunka yana da percentage duk lokacin da aka ce wani kar ya bi wani sallah shehunka yana da percentage duk lokacin da aka ce kar wani ya zo jana'iza ko ai sadakan uku wanda ya hana aikin alkhairi shayinka yana da percentage duk lokacin da aka kashe wani mutum da sunan sunna abinda ko a ko boko haram ko a sunni ko al-shabab ko a ina in aka kashe rai shayinka yana da percentage shine bambancin shauti jani da irin shekinau shauti jani bai koyar da ta'addanci ba bai koyar da zagi ba bal haɗa kan musulmai yayi to da Allah mu dawo a nigeria kadai ana magana mun tasan ma miliyan saba'in zuwa sama da Allah istighfari eh ɗari na mutum miliyan saba'in <laughs> dala nawa ne kuma wannan annabi ne ya faɗa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati billahi la ilaha illa hu kai ka san waye shauti jani dauko duk wanda zaka dauko mu gwada su mu gani yanzu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati yau shehu tijani baya duniya ana magana shekara 300 kowa ake nema dan an haife shi hijira 1150 yanzu ko kaga ana neman mutum shekara 300 kenan an fahimci zancen to da Allah duk mutumin da ya yi ɗarikar tijjaniya duk a duniya yau a duniya ba kasan da zaka je babu 'yan tijaniya sai dai in babu la ilaha illallah a kasar ma'ana in ba musulmi a kasar in dai a kasar akwai musulmi to akwai 'yan tijaniya ka san shau tijani babba ne ah. ko ga mai ba to saboda haka ko kadai wannan ya sheka ka gane akwai wani taka dala mu ɗauko lokacin da izala suka taso matijaniya a nan nigeria kawai dala a lokacin adadin tijanawa ya taka kara ya karye amma shekara 45 din nan tijana wanda suka karu a nigeria ba za ta irgu ba kwan fahimci zancen to kagan mai amfanin aikin dabari ba riba wallahi ni in dan izala ne zan daina kama sunan tijaniya ma to abu ne kamar wutan daji kawai cinyewa yake duniya yana tafiya amma yanzu can to yau fa haskawa muka yi karatun ba na yau ba ne za mu zo mu karanta tarihin shautijani jani abil abbas mai ɗarikar tijjaniya an fahimci zancen ko shau tijjani bai koyar da ta'addanci ba bai koyar da zagi ba bai koyar da kafurtawa ba ana fahimta Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ka bar mu a cikin wannan matafiya Allah kada ka bari mu yi sansi fa’ina ka kairun Nasi si an talmu barizo li’ila idinilayi an talmu na ka ashan Nasi si a farisin لذا دان من قد كان قبل يبارز صلاة الله ثم سلام صلاة ترقينا فإنك خير الناس أنت المبارز لإله دين الله أنت المناجز وإنك أصحى الناس أشجاع فارس لذا دان من قد كان قبل يبارز ثم سلام صلاة تركينا طيبا ولست جبانا من عطاك الجوائز وهذا أبيد قد أتى متكببا على أنه والحب بالحب فائز ثم سلامه صلاة ترقينا إلى kasara dunahu fahulul madau la garwa izuhu wa jaizu alaika salatun lahi summa salamuhu wa alin wa ashabin ala dini barazu Salatan turaqina فارزقوا به فإنك خير الناس محمد رسول الله شو غبا جا magana كرشن مغانا كينا la ilaha illallah janina da annabi muhammadu duk wanda ka ambata a duniya almajirinsa ne kai girma ya kai girma la haula wala quwwata illa billah malam annabawa duk shine babansu fa naka hairun nasi ya rasulallahi kai ne fiyayyen mutane to ma'ana ka san wannan magana an kure maleji kenan ba duk wani halitta koma bayan ɗan adam ne to ya rasulallahi kai kai ne mafificin mutanen duk duniya gaba dama min ladun adama ila yau mai yi kofi suri karshen magana hairun nasi antal mubarizu kai mai fito na fito ne kamar kai mai fito na fito ne li'ila idini layi saboda ɗaukaka addinin Allah billahi lazi ko kai waye in dai a maganan addini ne duk taurin kanka manzo Allah zai kwantar da kai sai na Ali yana cewa idan yaki ya yi yaki maza sun kasa to gaban bayan manzan Allah muke komawa billahi lazi wata rana a madina aka ji wani irin kara dawo inda kasan bonda ya tashi kana fahimtar magana to a wannan lokacin sai mutum ya lallabo a hankali ya cire sakata ya dan yanka kansa kamar zan jago shi ma makwabcinsa yana gira yana saye a koma ya ji motsin wani in an je wani makwabcinsa ya dan bude koma sai shi ma ya dan bude ce malam yusuf kai ne ce eh ni ne <laughs> kamar zan sai ya fito da kaji wannan abu da ce ai shi ya fito da ni sai makwabcinsu shi ma ya ji labari mutane suna magana ya samu karfin gwiwa sai ya dan fito ce yaya kai wani kara ba na je ya tayar min da hankali ta kai ma kaji eh sai can shi ma wata a haka sai da suka taru a haka kowa a hankali yake fita da suka taru suka ce to yanzu kam ai mun kai mutum kari inda muka ji wannan karan mu fita wannan yana dauke da takobi wannan yana dauke da mashi kana fahimta sai suka doshi wajen suna fita bayan gari sai ga muhammadu rasulullahi la ilaha illallah shi kadai akan doki ko siddi babu shi ya je inda ya ji karar shi kadai ya je ya gani ya dawo <laughs> kai wani annabi ya yi ya ku koma ku koma ku koma ba komai na je na gare muku na dawo an mubarizu kai mai fito na fito ne li'ila idini lahi saboda ɗaukaka addinin Allah an munajizu kai mai gaba da gaba da makiyin addini ne kai mai fito na fito ne ya rasulallah Wa in naka a sannan si a cikin daɓu faranshin? Ya mafi baiwa duk duniya? ne mafi kyauta mafi alkhairi? Wani sahabi yana cewa yace duk duniya ba wanda na sana'a yake ki kamar ma'aiki? Shi ko ma'aiki yace bai gushe ba yana bani. manzo Allah bai gushe ba yana bani ya bani yau gobe ya kara mun an jima ya kara mun saboda kyauta irin na annabi ya ce sai da ya kasance duk duniya ba wanda nake so kan muhammadu rasulullahi <laughs> kai kyauta nabi malam ai in yayi ma kyauta sai ka rikice wani balarabe kawai ya zo yana wucewa ga sai ga annabi muhammadu ga tumakai tilhi a tsakanin duwatsu guda biyu ce ka wannan duka tafi da su wani mutum ya zo wajen manzan Allah sai ya bashi kyautan rakuma garke guda ɗaya mala'isu su da ya tafi sati daya aka yi ba a gan shi ba bai samu ya zo ya yi godiya ba can bayan sati sai ya zo ce ya rasulallah ka yi hakuri ka yi mun kyauta ban zo na gode ba yace wallahi tun da na tafi na shiga daji sarar itace saboda kafa turke da neman igiya ya ce sai yau na samu na gama ya ce to an baka wata girke ya ce ya isa ya sunan nan gagi eh, ya ce ya isa wancan ma sun gulla ba karami sun gulla na hannu da shi ba saboda haka fa innaka ashan nasi ya rasu rasulullahi kai kafi kowa kyauta ashijau farisin shine kuma mafi sadaukakan sadauki paris mahayin doki mahayin doki wanda ya iya dokin kuma a filin yaki kasan in kai mahayi ne na doki kuma ka iya yakin to dokin zai taimaka maka wajen yaki to saboda haka duk wanda ya kore a iya doki da yaki su hailu da aka zo filin daga a yakin badar sai gadansa abdullahi dama ya ɗaure su sannan abdullahi din ya yi masa wayo ya ce kai baba ni ma zan bi ka mu je mu yaki ma dama shi yana cikin musulunci saboda musulunci ma aka kama aka ɗaure su shi da kaninsa to sai shi ya yi wayo ya zai ce zai fito yaki ashe dabara ya yi ka gane ko abu jandale ya ce a ah, yanzu za ka fita ka yaki manzan allah baba ya ce ah to yau kusan wata nawa kuna daure da ni da Allah nan gaskiya ne yanzu da yanzu da na samu taimako ai tunda ban samu taimako ba ni na gani kai gwara ka kunce ni Suhail ya ce to ka gani Abu Jandal kai ka fara shiga dan uwanka ya fike ce yanzu dan uwanka ya fike ce kai ba ya ce a ya ce ni ina nan a addinin Annabi Muhammadu sai aka kunce shi sai Abdullahi ya ce wa Abu Jandal ya ce kai ni ba wayo na yi in muka tafi ya ce wannan farkon shine farkon yakin annabi muhammadu a ce za a yi banda ni ya ce ba zai yiwu ba saboda haka kai ma ka bada plan ka bada kai mu tafi ya ce shi ba zai yaudara ba sai suka tafi yaki da suka tafi shi abdullahi yana ta zagayawa yana ta zagayawa da, da kowa ya ga yana sha'aninsa da ya samu ya hau dokinsa billahi lazi da ya fita ba wanda ya sake ganinsa sai ah, ga ta ai ga dan kafa abdullahi ta ah, to me zan yi ya ce duk duniya na in dai abdullahi ya hau doki to ba mai iya kama shi sai kawai sai gashi nan a cikin rundunar annabi muhammadu to ka duba yadda sahabbai suke to duk iya dokinka da ka to manzo Allah ya fi ka sadaukantaka liza saboda haka ne man kada kana yubarizu wanda yana fito na fito da annabi muhammadu kabulu a gaban ka fito a gwabza dana ya zo ya kaskantar da kai ya bi addini muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka fahimci zancen na malayi su. ka duba irin kiyayya da gaba da sai na umaru yake yi wa addinin musulunci da annabi muhammadu amma rana ɗaya ya zo ya kaskantar da kai yana bin addinin annabi muhammadu ka duba irin jarinta irin na saidina hamza amma ga shi nan ya zo ya mika kai yana bayan annabi muhammadu shasa shebura mai ce liza liza eh? liza da na manka da kana kabulu yubarizu. liza saboda haka ne saboda sadaukantakar irin na annabi muhammadu man kana man kada kana kabulu yubarizu wanda a da yana fito na fito da annabi muhammadu ya zo ya kaskantar da kai ka dubi irin irin wannan Allah masalatan wa sallam sunan ya tafi sarkin jarantaka ta gane ko duk sun zo sun bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam khalid irin su khalid irin su amru bin as duk sun zo sun mika kai su suka ma daya suka musulunta kuma dama abokanai ne kasamta walanta tabhal wa ma buta kaziban wala ta jabanar min abakal jawa'izu ka samta ya rasulallahi ka raba ka bayar dama shi ya mayami ya ce ana kasimu wallahu muti ka samta ka raba dukiyar Allah kaf ka bayar wani shi ne ya gamu da kyautan annabi Muhammadu kai mala annabi yayi hana magana billahi lazi ya ruga ya shiga cikin jama'a sai ta ya mu aslimu ya jama'a ku sallama ku ka wuya manzon Allah yana kyautan da baya jin tsoron talauci talaucin ma yana jin tsoron annabi Muhammadu malam kai da ka sha ka sha kyauta da ka tafi wani yaki da aka tafi aka samu ganima wallahi sahabbai suka ce har ba ma so mai ido kudu da annabi muhammadu yanzu ba an zo an baka ba ka gane ko ka je ka yi gefe ka tara su kana wucewa ko wani igiya ne ya rage bari ka zo in ka zo kana wucewa sai ya ce ah majibo eh baka ga ne ce eh rasulai wallahi yanzu a rakuma guda uku ne ya rage mun yanzu zan je in ciro igiya ne to ai ina gani ga wata garke nan ka dan kara mana <laughs> yace saboda abin yayi musu yawa in igiyan da suke nema a nan yake sai dai su zagaya ta bayan annabi muhammadu <laughs> kyautar ba ya ishe su mana annabi ya baka yau gobe ya baka an jima ya baka sai muhammadu rasulullahi ai malam annabi yayi to wannan duk ba ku ga komai ba duk wannan kyautan ajiye shi billahi lazi kyauta yana nan al'akira billahi lazi a ranar ne zai nuna isa a ranar zai nuna isa malam yusuf ba za ka san waye annabi ba sai mun je lahira sinanne la'ananne marar albarka mai cewa baya bukatar taimako wai taimako ba na annabi ba malam dan iska yana neman taimakon dan sanda yana neman taimakon loya amma wai ya ce maka baya neman taimakon annabi muhammadu malam ina aikin hankali ana magana ai a duniya ba mara rabo irinsa malam yusuf ai ba mai taimako irin wai kuma wai mutum saboda raina maka hankali sai ya ce maka ba a neman taimako a cikin allah abinda allah ne kadai yake yi kana ce kaji jaki <laughs> ah, to kai abinda akwai abinda zaka yi kai ne kai akwai abinda ba allah ne yake yi ba famali yi qaumu la yakaduna huna hadisan kun kullum min indillahi duk gaya musu duk abin da ka sani daga Allah yake da zai lalo ko wannan abin na ce ka ɗauko ka bani ba kai ka ɗauko ka bani ba taimakon Allah ne ba ka isa ka ɗauka ka bani ba sai yi da yardan Allah fankan nan ka kunna min shi malam yusuf baka isa ka kunna ba sai da taimakon taimakon ubangiji ba abin da dan adam za ka yi ba tare da taimakon allah ba wai sai mutum ya ce maka wai shikin abin da allah shi kadai yake da allah yana tambaya ku duk duniya waye zai waye ke halitta akwai wani mahaluki mai halitta to ku gane wayannan yan iska ba su san ma me tauhidi ba kamar zan ko ga annabi isa alaihi salamu kuma ba hadisi ba ne balle ka ce da ifi don iyayenka ayar nassun alkur'ani ne yana cewa inni ya ahaluku inni ya ahaluku yake cewa ni ina halitta inni ya ahaluku sai kace kuma ba ba ba ba ba cikin abin da Allah ne kadai yake yi kace da shi ba an fahimci zancen inniya haluku min aqini ka hay'ati ɓairi tabo ne zai koba ya kwaba shi ya masa kamanni irin na sunsu ya hura masa ruhi sunsun kuma ya tashi fiwu ya tafi to shi kuma ya zama Allah kenan wa yake tada matacce in banda Allah ga annabi isa yana raya matacce kar a raina muku hankali wato kusa inda suka samu matsala ne mala yusuf sai suka cire annabi muhammadu cikin tauhidi tauhidi kuma ba zai zama tauhidi ba sai ka hada da annabi muhammadu kada kowa ya bara ba munafiki in ka cire annabi muhammadu a cikin tauhidi to tauhidi kwata-kwata babu ka bayan fahimci karatun na shehu to ku dawo da hankalin Don sarki zaki da kansa da na ɗauko masa karatun na satin da ya wuce ya ce shehi ni ba ka rikitar da kwakwalwa <laughs> na magana kamar zaje ko wani kuma sai na gan shi ya buga komen Ya ce yau ne ya yadda ilimi kogi ne mutanen banza kawai shiri mashiri mata da zarar ka cire annabi a cikin tauhidi to tauhidi ta zama zero babu shi a famina to da Allah duk iya tauhidin ka dai annabi ne shi ya kawo tauhidin ko ba shi ne karshe ba to da ya kawo tauhidin ya ce buniya islam ala sita saba'a hamsa ko ba gaba ne guda biyar ya ta duk hadisan haka suka kawo ba a samu sabani ba balle ka ce mana shida ne ko ba haka ba to ku biyo ni mu irga shehu shahadatu Allah ilaha illallahu wa anna muhammadun rasulullahi yi zaka wa وإيتاء الزكاة Ramadan wa وحج بيت lahi to kai ka ce biyar wannan ya ce shida a <laughs> to ai gwada mu samu daya dai yanzu <laughs> abin zajo an shiga rudani yanzu a cikin mu ba wani ya ce biyar wani ya ce shida to shi dai annabi guda biyar ya ce to mu dawo a ya fahimci karatu mu dawo karatu mu dawo yadda yake buniya islam ala hamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah a ah, ya zai zama ɗaya an ce ba zai yi a hada Allah da manzan Allah ba ko ba ga wani ka gane ko idan muka bi akidar wahabiyawa da yan izala to mun yi shirka an hada Allah da manzan Allah a buhu daya to ya za mu yi mu cikin wannan tarkon an fahimci karatu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mun samu nawa wa ikami sala wa ita'i zaka wa saumu ramadan wa hijju baitillahi an samu biyar to mu yi dalla-dalla wannan kan ai shine yadda annabi ya faɗa aiko to mu yi dalla-dalla one by one guda nawa na za mu samu shahadatu Allah ilaha illallah kasan ku ai Allah shi ma zaman kansa yake yayi ko sai mu ta yan izala yanzu tauhidin wahabiyawa mala in ka bidan izala ba mushriki zaka zama fa kamar zance ko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullahi wa ikami sala wa ita'i zakat ramadan wa Ramadan? baitin lahi guda shida to ya za a yi ya zama biyar sai ka hada Allah da manzansa a daya sai ka hada Allah da manzansa a daya ɗaya sannan ya zama to guda biyar to kai kuma kace a'a tauhidin nan an kai manzo Allah inda bai je ba saboda haka an dauki hakkin Allah an baiwa annabi a ina ga annabin ne yake magana cewa su biyu din sai ka ada su a gu daya kafin tauhidin ya cika tauhidin ka ya cika eh Allah ka bai ayoyin rututu ne in ya faɗa kace aya daya ne ka kawai ayoyin rututu su dunkule su zama abu guda ɗaya a aya ɗaya wanda duk larabcinka ba dan Allah ne ya faɗa ba duk larabcinka in ka zo ka da zamu ce ka gyara gurin nan an fahimci karatu yanzu misali Allah yana cewa wallahu wa rasuluhu a haƙƙo a ka'ikan larabci sai dai ka rubuta a haƙƙo an yi kuma. amma shi Allah da ya tashi Dr. Jaki sai ya ce an yi ruduhu a haƙƙu an yi ruduhu ya ce to kaga sai ku raba Allah da manzansa sai mu gani ko ko ba haka ba ne saboda haka kai in banda karambani haka ka zo ka tarar ba kuma haka za ka tafi ka bari babanka haka ya zo ya tarar da ayan nan mu je ma yana da babansa an banzancen ko to shekara dubu haka ake karantawa saboda aya ba wanda ya ce an yi shirka buniya islam ala hamsin ba wanda ya taba cewa an yi shirka yana nan sai ka hada allah da manzansa sannan tauhidi ta zama tauhidi kai kuma dan iskan yau cika cika gari ka zo ka ce a'a an kai wai an kai manzon Allah an dauki masayin Allah an baiwa hau to in dai masayin Allah aka dauka aka baiwa manzon Allah to yanzu ya kamata a hada tauhidin a raba su a raba su a tashahudi mu gani in dan ubanka tauhidin ka in zai kasance sinannu mutane mana sai mun fito wa duniya karatu ba sun gane dalla dalla nufassilul ayati sai mun yi filla filla mutane su gane kana cire manzan Allah a cikin tauhidi tauhidin ka ya zama banza dala mu dawo mana yanzu idan kafiri zai zo ya musulunta in ka ce masa ka ce ashadu Allah ilaha illallah ya ce ashadu Allah ilaha illallah ya musulunta sai ya ce sai ya kara da wa ashadu anna muhammadun rasulullahi ya sa ma da ana ta turancin a cikin ana ta larabcin mutane ba su gane ba wa man yudu wa atiu rasula da mutane ba su fahimta ba sai ya fito musu karara ce man rasula Allah eh tun ana larabcin sun kasa ganewa sai ta kai karfa ku sha wahala in kun bi annabi nan fa ni kuka bi man yudi'ir rasula duk wanda ya bi annabi to ni ya bi in ji Allah a sulhul hudaybiya aka aiko su hailu a zo a yi sulhu ga ka'idojin ƙuraishawa kuma a zo a rubuta in manzan Allah ya yadda to bana ba yaki ya koma next ya sai ya dawo da aka zo aka ce to wannan ba mu yadda wani bare ya rubuta ba sai jininka wanzu ya ce wannan mai sauki aina ali ya ce ha ana ya rasulullahi ya ce ga sai na ali shi zai rubuta sai sai na ali ya rikice bismillahir rahmanir rahim suhailu ya ce a kai da Allah goge wannan mu ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba me kuka sani in ji manzara ce bi ismi kallahumma ya ce goge ka sa musu bi ismi kallahumma ya goge sai ya sa musu bi ismi kallahumma sai ya ce to wannan alkawari ne tsakanin Qurayshawa da Muhammadun Rasulullahi sai Suwail ya ce asha kaito Ali inda mun yadda Muhammadun Rasulullahi me ya kawo rigima ai rashin yadda da Muhammadun Rasulullahi din rigiman nan ba ne ba saboda haka gode abin da muka san shi muhammadu ibnu abdullahi mu ba mu san wani muhammadu rasulullahi ba ku gano a nan ne point na karatun yake manzo Allah ya ce masa ya ali ya ce goge muhammadu rasulullahi din ka sa masa muhammadu ibnu abdullahi ya ce rasulullahi abuwan <laughs> eh, ah, <laughs> eh husaini ko munyal na magana eh yace ce ali yace ce eh ni ne nake nayi maka umarni ka goge muhammadu rasulullahi ka sa masa muhammadu abdullahi ko baka ji ba ce mi fami sarai fa ya rasulullahi eh ya ya aliyu ya ce labbaika wasu adaika ya rasulallahi ni muhammadu rasulullahi na ce maka ka goge ka sa muhammadu ibn abdullahi ya ce ya wallahi tallahi wannan hannun ba zai goge muhammadu rasulullahi ba dai ita na fito karewa aina lokacin da ka cire annabi manzon Allah a cikin tauhidi to ka ruguza tauhidi kaf gaba daya to yanzu dai goge ayan nan mu gani goge tauhidin mu gani kai aka fito yaki yaki yaki ya kai yaki manzo Allah shine tear gas na farko a duniya ya ɗauki kasa ya wasa wa kafurai Allah ya ce wa ma ramaita la ilaha illallah ah, sai duniya suka yi shuru ah duk duniya sun ga manzon Allah ne ya yi jifa sai Allah ya ce wa ma maita? iz ramaita to mun dawo hayyacinmu yanzu a yayin da kai jifan nan ba ba kai kai jifan ba a yayin da sai da aka zo aka tabbatar da jifan kuma ka fahimci zance malam yusuf wa ma ramaita ba kai ba kai ba izin ramaita a yayin da kai jifan sallah ce walakin nan laharama la Allah da kansa ne ya yi wannan jifan yanzu wannan banda da kiki ka zo ka ce wai a'a an kai annabi an bashi a'a to gaya mana yanzu ka fassara mana prop zo ka fassara mana ka ce an ɗauki hakkin Allah an bashi to gaya mana Ya yi abu Allah ya ce shi ya yi ba kai yi ba a dawo aka zo har yanzu dai a sulhul hudaybiya din an bar zancen sai Allah ce innal ladzina yubayi'unaka la haula wala quwwata illa billah innal ladzina yubayi'unaka ku fahimci zancen fa sai fa sai an tabbatar da abin fa sannan Allah ya ce to shi aka yi wa <coughs> ana fahimta karatun innal ladzina yi innama yubayi'una Allah sani cewa wanda suka yi maka mu a ba kai suka yi wa ba ni Allah suka yi wa ba su fahimci karatu ba zai ce a sahabai suka yi shuru zai ce ba ku fahimta ce to yaddu layi fauka aidihi la ilaha illallah kuma hannun manzon Allah ne a sama ya sa hannunsa kowa an yi mubaya'a sai manzala ce usman fa usman aka ce to ga hannun usman sai ya daura akan saman hannayen gaba daya sai Allah ya ce yaddullahi fauka aidihim hannun Allah shine akan saman hannayensu sai da ya ce maka innal ladzina yubai'unaka inna ma yubai'una Allah kana fahimtar karatun nan to da Allah to kai zo ta ce an bai wa annabi hakkin Allah to zo ka warware mana wayan nan masaroli mu gane eh ka yi mana cikakken bayani don mu fahimta ko kuma ayoyin nan su ma ayoyin nan sun yi shirka mu cire su a cikin Kur'ani. wannan Tauhidi da annabi ya faɗan ko an yi kuskure mu gyara shi mu ce guda shida ne manzo Allah ya manta ya ce biyar wanne za a ɗauka saboda haka ai malam kai baka san Allah ba sai ta hannun annabi Muhammadu an fahimci karatun <coughs> to duk abin da ya baiwa mutanen nan masifa shine cire annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin tauhidi. in ka cire annabi kuma a cikin tauhidi to tauhidin gaba ɗaya ya rushe an fahimci zancen ko to saboda haka abinda muke magana a ciki <coughs> al'umma su gane cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi karshen zance wanda idan ka kama shi ka kama Allah idan ka gaisa da shi ka gaisa da annabi a Allah <coughs> an fahimci zancen saboda haka yanzu dai kaga duk zancen da ake magana an zo kan zancen ko ba a zo ba famar baya almuhtar fawa mubayi'un lirabbi ilahil arshi zalika ashimahu wa inna ilahal kalki adraja hubbahu على حب خير الخلق يا من يوبه كذا باعة الحال i kama ajiye robihi wa tazuka ruhu wa musu ri hu salaton layi zoma salamu salatanturki na. fa ma na baya alamu ta rabawa mu لربي إله العرش ذلك أشمه كفاني وداد القدم طه محمد مودته عندي من السم أرسه halhalki halki sani cewa fa ubangijin halitta kan gaba daya daraja hubbahu ala hubbi khairul halki ya man yuwabbihu ya kai mai zargi kana cewa wanda an kai annabi inda bai je ba ko an bashi siffar Allah to Allah ya hada sonsa da son annabi abu daya in ka so Allah ka so manzan Allah in ka so manzan Allah ka so Allah kuli in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu shi ma nassi ne balle ka ce da ifi eh. <laughs> Dadi na da gobe dadi saurin zuwa wallahi kawai shi ne da ifi bai sani ba ka bai zan ko son manzan Allah son Allah ne ya isa ko mu kara kaza ta'atul hadi ka ta'atu rabbihi hakaza ta'atul hadi bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bin allah ne kaza haka nan duk wanda ya bi annabi muhammadu to allah ya bi man yudi rasula faqat kat kat eh malamai sun san ma'anan kat amma yanzu zancen ko man yudin rasula faqat aba Allah Allah ya bi to dokto ya <laughs> da Allah mutumin da sonsa son Allah ne bin bin Allah ne akwai wani inda aka kai shi wato a wancan ayar da na jafa mana yusuf da Allah ya ce wallahu kaga dai Allah ne ko wa rasuluhu manzansa abin da ya kamata ya zamanto a haƙƙu su ne suka fi cancanta an yi ma a yadda da su sai Allah ya ce a haƙƙu an yi rudu shi ya cancanta da abin shi sai aka yi kulin-kulin kubura aka dunkule aka zama ɗaya to da Allah akwai wani abu da yanzu zaka zo ka kawo ka ce an bashi siffar Allah ba ku fahimci karatun nan ba fa kuma din ya sai an warware karatun <laughs> ah to yanzu zaka iya wari Allah da annabi a wajen to me ya faru ba sun zama ɗaya kenan ba a shahada ba su zama ɗaya ba eh a wajen soyayya ba a dunkule ba a wajen bi ba a dunkule ba wa ta zikaruhu ta zikaruhu wa wa musrihu ambatan annabi shine ambatan Allah ambatan Allah shine ambatan annabi Muhammad shine ma'ana la ilaha illallah muhammadur rasulullahi daga nan ne fa annabi Adamu shi kansa ya gane kansa lokacin da ya ci itace aka jeho shi duniya ya yi gabar ya yi yamma ya yi kudu ya yi arewa ya Allah bai saurare shi ba can sai ya tuna da wani suna da ya gani a haɗe tare da sunan Allah sai ya tuna kasan bala'i zai ka tuno abin da nan da shekara dubu ma illahi lazi sai ya tuno da muhammadu rasulullahi ya ce Allah ka gabata mu da muhammadu rasulullahi ya ce a ah, adamu ina ka san muhammadu ban halice shi ba shehu a ya kamata a tambaye shi lokacin ba halici annabi a muhammadu ba ya ce ina ka san shi ya ce ni ko na san shi ya rasu ya ubangiji ya ce lokacin da ka halicce ni ka hura min rai ina bude idona sai na ga kawa'im na al'arshi ko ina an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulallah ya ce daga nan na gane ba wanne in bai isa ba ba za ka hada sunanka da sunansa a gu daya ba Allah ya ce Adamu ka gano hanya yanzu ana magana ya ce ba dan shi ma da ban halicce ka ba ya Adamu malam duk wannan bala'i na sadar rayuwa ba yan izala ne suka jawo mana fa wala jalla Allah ya isa tsakanin mu da su bilal yanzu duk wannan masifa da muke fama a Nigeria na sadar rayuwa sadar abinci walla kai tunda wannan sinan ne ya ba a neman taimako annabi kasa bai shiga bala'i ba tunda kuke a kasar nan an taba gani bala'i irin wannan a ce shin abun naira dubu ishirin ya kai dubu ɗari abun dubu goma ya kai dubu tamanin a ina kuka taba gani me shekara dubu bai taba gani ba mun san abu yana karuwa amma step by step ana ana siyansa naira shinkafa ana siyansa dubu bakwai ya koma dubu tara dubu goma zamanin wannan ya zo ya zama dubu goma sha daya sha biyu ko ba haka ba zamanin wannan ya zo ya zama sha biyar zamanin wannan ya zo ya zama ishirin amma daga ishirin mu sallake mu koma dubu ɗari Allah ya ne wasu Dr. Jaki duk su suka jawo mana wannan bala'i wallahi tallahi ba shugabanni ba ne su suka jawo mana dan taba martaban annabi taba Allah ne yadda sonsa son Allah ne tokinsa kin Allah ne taba shi taba Allah ne malam ka je mana ka dubi yakin badar da aka yi wa annabi kawanya me ya faru mala'iku ko aka dinga turawa jibrilu ina kake yace labbai ka yace gane yace baka ga abin da yake faruwa kansa ba yace me kake jira to so kake a kashe mun masoyi na yace mitubi ya ubangiji maza a sara'ilu kai ba kana jira sai na ce maka ka tafi an yi zafi ba a sara'ilu ya ce kai ba ya ce ai tun ina can a kai wa kake gadi a saba wai mai daukar ranka gaba daya bai isa ba har yanzu ba bi hamsatu alabin atauhu busharatun wa nasiru kul maulal baraya wa kad kaba la ilaha illallah da Allah inda Azara'ilu shi kadai ya je bai isa ba shi kadai fa zai iya ya kwamfato duniyan nan gaba daya a fuka-fuki guda daya ya kibata sai ga asara'ilu sai ga isra'ilu dungurungun billahi lazi mai gaba daya mai daukar rai <laughs> azara'ilu <laughs> shi kanshi ya zo yana mai fito na fito wani yana wucewa kan dokinsa manzo Allah ya ce Abubakar ya kasan wani ya ce bai ce Jibrilu ne billahi kai kasan ranar ta baci to wannan shine ba Annabi Muhammadu a ranar fa ba addu'a kai ba ba manzo Allah ya ce idan ka bari an kashe mu a filin Badar lan tuba ba za sake bauta maka ba ya ubangiji kaji ya ce a'a bai kai haka ba ya rasulullahi i hakuri aka zo aka jibge mala'iku dubu biyar ‘yan kota kwana wai duk saboda me saboda a kiyaye mutuncin manzan Allah wani sinan ne la'anan ne ya zo ya ci mutuncin manzan Allah duniya ta zauna lafiya malam in baka san annabi ba ka je mana da ya je garin iyayensa aka ce a muhammad ka zo nan ma yadda ka bata makka ka zo nan maka bata mana shi tsofaffi suka shiga suka yi mitin suka ce to ya kamata mu yi ya ce mu nemi samari a raka shi bayan gari alamazala sarkin hakuri alam muna jinjina masa wallahi azimu malam da ya je ta'ifa aka tara samari da duwatsu da sanda haka aka biyo manzan Allah aka faffasa masa jiki ai malam ubangiji ya yi fushi ya ce jibrilu yanzu kuna gani ya ce kai jibrilu ya ce ina mala'ikan dutse ce maza zo Allah ya ce ɗauko mala'ikan duwatsu ka tafi da su ka tafi da shi suka taho da mala'ikan dutse sai ce ya rasulallahi ubangijin ka ce in yi maka sallama kuma in yi in baka hakuri da abin da ya faru amma an yi ta an kare halatin mi wannan mala'ikan duk duwatsun duniya shi yake sarrafa su Allah ya ce ka umurce shi me kake so ya yi maka ya ce ya sura laki jibril ya ce kai zo ka nusu ka sai a gaban manzan Allah ka karbi umarni ya ce ya rasu ya e ni ne duk duwatsun duniya a hannuna suke kana so in turo wannan dan suna tsakanin duwatsu in turo wannan dutsen da wannan ya markaɗa su ko kuma in yi musu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin kowane in yi musu lugudan duwatsu na wuta kowane dusan da sunan mutumin zai zo wanne kake so in yi maka ya rasulallahi ubangiji ya baka dama izini kawai kai signing yace jibrilu yace eh in shi bai sani ba kai baka sani ba yanzu kai te ka sauka mun fa inna a wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ce kun gana la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu dan girman Allah wannan in baka kiyaye mutunci ba mutuncin wa zaka kiyaye a duniya shehu ni ban taba gani ka zama mutane kamar irin wayannan mutanen ba mai mutum ya yi maka irin wannan datan ka fito kana cin mutuncin wannan mutumin billahi allazi la ilaha illa huwa manzo Allah ya daga hannunsa ya ce Allahumma ikfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna ka dubi hissiya irin zuciya irin na Muhammadu Rasulullahi ma'ana a cikin annabawa ba shi daban yake in baka yadda ba malam yusuf su yi wa annabi nuhu mana hakan su gani su yi wa annabi musa su gani mana rabbi la tazar alal ardi min al na dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajir wannan annabi nuhu kenan fa da Allah ya bashi wannan daman ka gani mana kai gaba ɗaya inda manzo ya koya tunani na malam yusuf ya ce li kulli nabi'in da'awatul mustajaba kowane annabi yana da addu'a karbabbe a wajen Allah subhanahu wata'ala kowane annabi Allah ya bashi addu'a karbabbe guda ɗaya duk abin da yake so ya roka za amsa masa a wannan addu'a ma'ana inda za ce to wannan addu'an ya ubangiji annabi nuhu ya ce Allah ka shiryar da al'ummar zamani na kaf to Allah zai shiryar da al'ummarsa kaf gaba ɗaya. wannan garanti ne guda ɗaya inda zai ce duk duwatsun duniyar nan kame da mun shi zinari za mu yi da masa shi haka annabi ibrahim haka kowane annabi allah ya ba allah ya ba shi garanti akan addu'a kwaya ɗaya amma in takaita muku duk wannan annabawan sun zubar da addu'a cewu duk sun yi addu'a kuma addu'a ce ta mugunya suka yi wa al'ummarsu shine irin na annabi nuhu rabbi la tazar alal ardi min al kafirin tayyara to mu da wajen shugaba jagaba mu ba irin nasu ba billahi lazi ta bayyake muhammadu rasulullahi malam dole iso annabi ba ni in duk duniya sun kishi ni wallahi tallahi ba zan rabu da shi ba wallahi tallahi dan ni a halitta ban ga abun so ba ma irin annabi muhammadu babu kowa ya kata ne shi ne kada yi mutum wallahi manzo Allah ya ce to ni na tana da nawa ba ma a duniya ba ne addu'an da aka bayyana ya fi karfin duniya na tanada shi li alil kaba'ira li ummati na tanada wa masu kaba'irori a cikin al'umma na ba ba masu kananan laifi ba masu kaba'irori a lahira a tafi ga gungun mazinata ga gungun mashaya ga gungun kaza ga gungun don a tara su sai a zo gaban ubangiji da su ta ya rasu a wayannan ai su ba sa cikin cetonka nan sai sun je nama sun yi washin trial ya ce Allah a bani belin su to me kake da shi wanda za ka yi belin don su ya ce alkawari nan da kayan ya ubangiji la ilaha illallah eh, wannan alkawarin na kaiwa kowane annabi ni addu'a na na tana da shi saboda wannan saboda haka ga addu'an ba ni belin don su ce je kana baka ya rasulullahi Malam Yusuf akwai su abun so duk duniya kamar wannan wannan wani sinan ne ya ce maka mutum ne kamar sa ko ya ce ba za a nemi taimakonsa ba ko kaza ko kaza Allah ya sine musu albarka wallahi ba za su ga ceton annabi ba ba banda su ni ma zan kai gulman su wallahi zan kai a zan kai gulma sun ce wayannan makiyanka ne ya rasulullahi zan ce ga dokta ya jaki ya ce baya bukatan taimakon ka wallahi sai dai ba mu tashi a filin kiyama ba zan ce ga wane da wane da wane sun ce iyayenka suna wuta duk zan gaya wa muhammadu rasulullahi mana duk ihun da muke ina kawai wani dan iska ya je sha banza a lahira wallahi ba zai sha banza ba wallahi duk za mu faɗa mu shaidan Allah ne a doron kasa abinda muka faɗa su mala'iku ma suke faɗa kuma in na faɗi haka Allah ya san gaskiya na faɗa ba kariya na yi ba ko kuma za ku ba da shaidan ba malam ku ba da shaida akai abu mutane banza a cikin jahannamu ka banzance ko akwai bidiyon ma ai Allah yana da bidiyo zan ce Allah rana kaza lokaci kaza a kunno ya gani sinan ne la'anan ne a kunna masa ya gani fasuhukan fasuhukan a koyesu su a jefa su cikin jahannamu wallahi ta duk mutumin da ya ce iyayen annabi suna wuta ba zai shi kanshin aljanna ba wallahi ba zai ba shi kadai ba ba uwarsa ba za ta shiga ba ubansa ba zai shiga ba mu je lahira ku gani duk wanda ya ce baya bukatan taimakon manzon Allah su suna gani ba kamar wasa ba to a duniya yanzu yanzu da Allah bari in dawo da ku minti daya su wayannan da suka je taron dangi zuwa Bauchi da Allah daga ƙarshe mai ya faru da su a ya kunya a ya fi kunya duk sun tarwase yanzu na suna sine wa juna a yanzu suna sine wa juna gaba ɗayansu kaf ba mutum kwaya ɗaya da ya rage wanda suka tashi daga kano daga maiduguri daga bauchi daga kaduna suka kai Gudumawa ba a neman taimakon manzon Allah duk Allah ya cire taimakonsa a tare da su gaba ɗaya yanzu suna sine wa junansu ba wanda da bayan fitowarsu dr jaki bai zage su ba ba wanda su ma bai su sagi wanda dr kai almajirinsa kun da kuduma yau kusan wata biyar ko shida sun yi baram baram shi ya yi gabar wannan ya yi yamma wanda ma ya fito ya gorantawa su masu gemu a magogoro cewa sun zo sun ci bolangu to yanzu shi ma ya bar bolangu ya fita daga gidan to wannan shi ne fa duk hakkin annabi ne yake kama su kuma ba ku ga komai ba billahi la ilaha illa huwa sai kun gan su a kaskance kafin su mutu ku rubuta ku ajiye اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما